أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد عقدة من لساني يفقهوا قولي ما يحكي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونا يمشينا لجني اليوم من أبيار دعوة ربيع الثاني في جلال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم shekaru dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daga wakar zuwa madina wanda kuma hakan yi daidai da biyu ga watan disambar shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya kuma yadda aka saba kowane mako irin wannan na litini a wannan masallaci mai albarka mana haɗuwa da mun karanta littafin fatul majid sharhin kitab tauhid a darasin mu na tauhidi sai dai ga shi mun yi hutu a ya ce a hutun dole ga ta lafiya da ya kama da kusan sashen biyu kenan ko ma sama da haka kaɗan ina amfani da wannan dama da wuri a godiya ga yan uwa waɗanda suka taya mu da addu'o'i na fatan samun lafiya wasu ma sun zo asibiti da kansu wasu kuma sun kira waya duka dai muna an zuwa Allah ya saka maka da alkhairi kuma kamar yadda muke gani jiki alhamdulillah yanzu za mu daura daga inda muka tsaya idan ba a manta ba a wancan lokaci mun shiga sabon babi da ke magana A kan faɗin Allah ta'ala kada ta tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man sha. Allah yana magana da manzan Allah ya ce kai baka shiryar da wanda kaso sai dai Allah ne mai shiryar da wanda ya so. shi malami duk wa'azin da zai yi din nasiha da za ka yi sai dai ka nuna hanya kawai amma ka ce wa da sai ya shiri ba naka ne, na Allah ne wanda hakan ya kai mu sharhi shafi na ɗari biyu da goma sha tara shafi na ɗari biyu da goma sha tara za mu tashi a cikin sharhi daidai inda yake cewa ƙauluhu faƙala a cikin sharhin shafi na ɗari biyu da sha tara daga ƙasa paragraf na biyu kenan ƙauluhu faƙala lahu an ga wajen? 219 cikin sharhi ba a matani ba ƙauluhu faƙala lahu a tarzabu an millati abdulmuttalib an ga wajen? za ku tuna annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da mutuwa ta zo wa abu talib sai ya je wurinsa da niyyar ya lakana kalmar shahada amma ko da yaje sai samu mutane biyu cikin manya-manyan Qurayshawa ya samu Abdullahi ibn Abi Umayya da kuma Abuja. waɗannan mutane guda biyu mushrikai ne duk sanda Annabi ya cewa amminta kace la ilaha illallah sai su ce ya za ka bar tafarkin abdulmuttalib babanka za ka bar addini iyaye da kakanni annabi ya ce ka ce la ilaha illallah shi kuma sai su gaya mata wani a haka har dai ya mutu ba tare da ya faɗi kalmar shahada to a nan gurin shine malam zai yi sharhi inda yake cewa faƙala lahu su waɗannan mutane biyu mushrikai da Abdullahi ibn Abi Umayya da abu jahal sai su rika cewa abu talib a targabu an millati abdul muttalib shin yanzu zaka kauce Targabu shi targhabu shine shi ne kaucewa kamar yadda Allah ya faɗa wani zai ce wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsuhu wane ne zai kaucewa hanya da tafarkin annabi ibrahim a cewa wa? wanda ya wawaitar da kansa to anan ma a kan rabu ba wai kana kwaɗayi ba ne a za ka kaucewa tafarkin abdulmuttalib babanka addinin iyaye da kakanni da suke yi zakarahu ko zakarahu al-hujja al-mal'una allati yuhtajju biha al-mushrikuna 'ala al-mursalin sai suka tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tsinanniyar hujja wannan tsinanniyar dalilin da suke kafa hujja da shi su mushrikai masauran annabawa dukkan annabawa da Allah ke aikowa idan za su kafa hujja su mushrikai su imani sai su ce ai iyayen mu da kakannin mu ba haka muka suna yi ba ai iyayen mu da kakannin mu ai haka muka ga iyaye da kakannin mu kaga irin hujjar da suke kafa masa kenan ka kaulin fir'auna Limusa Musa yace kamar yadda Fir'auna ya gaya wa Annabi Musa shi ma kaga Fir'auna ne yake cewa yace qala fa ma balul qurun al-ula ah kai da kake cewa za a tada mu za a kaza ko muna kan bata yaya karnonin farko da suka wuce kafin mu su bai zaka cewa kaga sun kafa hujja da fas na mutanen da suka wuce haka suke yi wa ka qawlihi ta'ala kuma fadan Allah tabaaraka wa ta'ala kuma Allah ce wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin haka abun yake ba mu taba aiko wani annabi ba kafin kai zuwa ga wata alƙarya wanda zai musu gargadi illa qala mutrafuha face mawadatan ciki mutrafuha sune manya manya jagorori mala'u masu fada aji wanda sune tika tika wanda suke manya a garin za su ce inna wajadna aba'ana ala ummatin ai mu mun ga iyayenmu ne akan wata al'umma akan wani tafarki na ibada wa inna ala atharihim muqtaduna kuma mu da su muke koyi ba za mu canza kaga fa kaga sun kafa hujja da bayan su su ba za a canza ba saboda haka da su ake kafa hujja to haka wa'annan su ma abdullahi ibn abi umayya da abu jahal an fahimta sunan shi ya dace da shi baban jahili ce ko a towa shi ne karshen jahili kenan amma sunan shi amur bin hisham amur ibn hisham sunansa wai sai suka ce kai za ka bar tafarkin iyaye da kakanni babanka abdul mutsalib abin da ya mutu a kansa Kada wannan hujja ce inanniyar hujja mara kyau wanda ba ta da ba ta da wato amfani ƙauluhu inda yake cewa kuma fa'ada alaihi nabi sallallahu alaihi wa sallam sai nabi ya maimaita masa mana ya sake cewa qul la ilaha illallah ya kai amina ka ce la ilaha illallah kalma wacce zan kafa hujja da ita a wurin Allah akanka in kafa maka in kafa Allah hujja da ita kafa da kalmar yace kalimatan Hajju laka biha inda Allah ka faɗi wannan da ya faɗi wannan yace fa aada su ma sai suka maimaita masa a tare gabo an bin Abdul Muttalib yanzu zaka bar tafarkin Abdul Muttalib kaga ka wannan yana nuna maka illar munanan abokai haka ne ko ba ka ba dan wa'annan da suka tsaya a gaban shi abokanansa ne mugaye ne ba sa son shi da alheri kaga da a ce mutanen kirki ne abokanansa ba za su hana shi ko da su ba su shiga addinin ba za su ga wannan mutumin ai mutuwa zai yi ka menene zai rage mu dan ya faɗi kalmar ya shiga wani sabon addini ya mutu ai ba sai karba addini saboda ka kawai ya tafi da sama in ya ga zai faɗa amma da yake mugun aboki ne abokanai ne mugaye sai suka hana shi faɗa suka kange shi shafi na 219 an gane ku suka kange shi ya faɗi wannan kalma kuma ka kalli irin yadda ya ba addini kariya ya ba addini gudunmawa shi abu ɗalib ɗin ba ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam har ma sun zo su kashe shi ya ce ba ku isa ba wallahi ba wanda ya ce taɓa muhammadu sai dai in ba rai ya ji kwarai da gaske rashin rabo ne mana kuma yana nuna maka sosai kusanci kusanci da shi a matsayinsa na ɗansa yana annabi bai sa ya shiga addinin ba saboda ba shi da rabu ba shi da rabu kuma ya yarda cewa addinin gaskiya ne da kan shi fara fa ya yarda addinin musulunci shi ne gaskiya to mai yasa bai musulunta ba ba shi da rabu haka Allah ya kaddara masa cewa shi din ba shi da rabu garin yaya yake cewa wa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim na rantse da Allah ba su isa ba duk taron su su isa baka ba wanda zai taba annabi in ji Abu Talib din nan ba kuma yana Ya ce hatta uwassa da fiturabi da fina sai in ba raina abin ne da a cikin ƙasa in bana nan bana nan numfashi to a lokacin za su yi taba amma in dai ina da rai ba su isa ba yace walaula malama ba domin gudun kada a zarge ni ba au hazari masabbatin ko ina gurin kar a zage ni a ce nayi abun kunya <laughs> wai shi abun kunya ne a wurinka yace da wajatta ni sam'an bi zaka mubina da ka ganni ina mai bin addinin da ka zo da shi sau da kafa wai gurin yake kai mutu a ce yayi abun kunya kafin ya mutu ya ya mu sabon addini ga yadda da abun amma kuma babu shari'a kamar yadda ka faɗa to a wannan magana ne malam yake cewa kamar yadda na fada. lallai idan ka tashi yin abota wallahi ka zaɓi abokai na kirki kada ka yadda ka zaɓi abokanan banza domin wani mawaƙi yana cewa idan ma sahibta alqawma fashab khiyarahum idan har za ka yi abota da jama'a to ka zaɓa zaɓaɓɓu a ciki na kirki na ƙwarai sai ka tashi sai ka darje wanda kaga mutumin kirki ne to sai kai abota da shi yace wala tashabul arda fatarda ma arrabi kar ka zabi larabu halakakku sai ka halaka tare da su halakakku kwarai da gaske da yasa ake cewa idan ana so a san halinka kawai gane su waye abokananka ko ba ka bari an almar'i la tas'alhu was'al an qarinihi inna alqarina bil muqaran yaqtadi idan kana son sanin halin mutum kar ka je kai wani damu sai ka binciko halin sa bincika zuwa abokanansa kawai domin shi aboki yana koyi da abokanansa ne bature ce tell me who tell me your friends i will tell you who you are gaya yamin abokanka ka in gaya maka waye kai ko ba haka bane to kaga inda illar ta jashi kuma hasan al-basri Allah ya ji kansa da rahama yake cewa ku yawaita abokai na kirki domin suna yin ceto ranar tashin alkiyama ya samu kalla abokanan kirki suna yin ceto ranar tashin alkiyama in aka shiga yin aljanna muna aljanna insha Allah yan wuta suna wuta aljanna ga ta da ni'imomi da komi amma sai dan aljanna ya duba ya ga bai ga abokinsa ba na kirki a duniya wanda suke tare shi kenan sai ce Allah yana abokina wani ta ce ai aikinsa bai kai shi aljanna ba yana can wuta ya yi aikin zunubai duk wannan kirkin nashi akwai zunuban da sun sa dole sai ya shiga wuta kafin a dawo ya ce wannan mutumin kirkin na aljanna sai ce ya Allah jin daɗi na ba zai shiga ba aljanna sai da abokina wani da Allah ce a je a fito da shi aljanna a daga cikin wuta shi wannan dan wutan a shigo da shi aljanna don faranta ma wannan abokin na rai ya ji daɗi yanzu inda abokin banza ne ba ya shi zai ce shi yan wuta su duba su gaba su gan shi ba an kiro shi ya aka yi ba mu gawa na da yan ne aka ce ai yayi shahada an saka shi aljanna shi a ah, ɗansa ne ya yi shahada ya ce shi a ah, ya shiga cikin ceton annabawa ne a ah, mala'iku a ai abokinsa wane mutumin kirki a duniya shi ya cece shi ɗan wuta ta ce fama na min shafi'in mu ba mu da masu ceton mu wala sadiqin hamim ba mu da masoya abokai masu kaunan mu da za su fitar da mu a shi ga abokin kirki yana da amfani saboda ka ba kai ba ma matarka da 'ya'yanka dole ne ka kalli suwa suke mu'amala da in ka ga wannan matar ba ta dace da matarka ba da ka tabbata kama ta birki ba ko dai ita matar ka taka mata birki ko matar ka taka mata birki kar ta ƙara mu'amala da ita ƴaƴanka su waye abokanan na kirki ne kyale su ba su da kirki kawai su ja musu laji ba su ba to anan shine malam yake cewa fihi ma'arif fihi ma'arifatuhuma lima'ana la ilaha illallah wannan ya nuna ashe abu jahal da shi abdullahi ibn abi umayya sun san ma'anar la ilaha illallah ah ba kalmar ce ake cewa ya faɗa ba sai suka ce zaka bari ita san yana faɗin ta gaba ɗaya duk wasu allolin su ya riga ya kafirce musu la ilaha illallah sun san ma'anar ta wannan shine ma'anar mala yace fihi ma'rifatuhuma li ma'ana la ilaha illallah wannan ya nuna cewa sun san ma'anar la ilaha illallah li'annahuma arafa anna aba talib domin abdullahi ibn abi umayya da abu jahal sun san cewa lalle fa shi abu talib law qala hada ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah la bari min millati abdul muttalib to da ya barranta gaba ɗaya daga wannan hanya ta abdul muttalib da ya bauta ma gumaka ina fata ana fahimta da ya barranta gaba ɗaya fa inna millata abdul muttalib domin hanya ta abdul muttalib hiya shirku billahi fi ilahiyatihi shine hada Allah da wani wajen bautarsa wajen uluhiyya ta Allah ka hada shi da wani Allah ne mai azurtawa tare da Hubal ko tare da Manata tare da Uzza tare da kaza ka hada shi da wani kenan domin sun ce suna da alloli waɗannan ƙarana ne idan wani mala'i ya sami ko wani wuce roƙo na sama muke roƙo shine Allah to kaga sun hada su tare kenan saboda haka idan ka ce la ilaha illallah ya kafirce ma dukkan waccan hanya ta shirka gaba yadda suna sana da wannan malam ya ce wa amma rububiyya amma rububiyya me rububiyya tauhidi na rububiyya na halitta malam ya ce rubi haka ma ta ƙaddama su da kansu sun tabbatar da haka ba wanda ya kafirce wani mana sun yadda Allah ne ya halicci sama Allah ne ya halicci ƙasa Allah ne ya yi rana ya yi wata Allah ne mai sokar da ruwa kaga sun tabbatar da rububiyyar da na rabbu amma uluhiyya ne na wurin bauta masa shi kadai din an yadda to kinga kun yadda ke halittar nan ku bauta mai shi kadai mana sai suka yadda suka je sai an goma ka gani saboda ka sun tabbatar da rububiyya wa qad qala abdul muttalib li abraha domin malam ya baka hujja akan wannan magana yace shi kansa Abdul Muttalib lokacin da yake da rayuwa yana da lafiya a jikinsa ya gaya wa Abraha Abraha din nan shine wani sarki da yazo da sunan zai rusa Ka'aba an fahimta wannan lokacin ba a ma haifi Annabi sallallahu alaihi wasallama ba a shekarar za a haife shi sai ya ce masa da ya zo ka'aba ne kin maka da ya zo waje kawai sai ya ga dabbobi sai ya fashi ya fara samun ganima sai aka gaya ma abu talib ashe dabbobin abu talib ne suke kiwo ya fashi Shi ne ya zo da kanshi ya ce masa ana rabbul ibili ni ne ubangijin waɗannan raƙuma raƙuman nan nawa ne nawa ne haƙƙina ne amma sai ce wal baiti lahu rabbun yamna'uhu minka amma ɗakin nan ko na Ka'aba yana da ubangiji kaga sun san yana nan ke Allah ko wanda zai hana ka ya kange ka daga gare shi amma ni ba na raƙuma ta wa raƙuma na ba su suka je suka maka labi ba kun ba dan ka zo raƙuma na ka zo ba ka zo ne dan ɗaki ka ruguza ko ga ka ga ɗaki nan ni dai ba na raƙuma na an yi gaba ba fada ai ba hayaniya kaga biyu ne mai kyau haka da abubuwa ne wanda yake ba eh, tashin hankali da muna ɗaukan darasa irin wa'annan malam muna ɗabbaka su a rayuwa da duk an wuce wurin wallahi malam abin da ya kawo ka rubuta ɗakin ba su masha Allah ɗakin da Allah ne dabbobi na kuma nawa ne ba da dabbobi na ne ke gaba kai da kai da mai ɗakin ba fada ya yi fada da shi ya yi hariya da shi amma yanzu ubangijin ɗakin ya kare shi ko bai kare shi ba ya kare shi <laughs> ka gani lokacin da umar ibn abdulaziz yake sarki yake khalifa na musulmi a ainihin wato madina ya shigo cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama da daddare wannan masallaci da muke kallo yanzu kusan babu da ƙasa ne masallacin annabi kuma duhu babu fitilu babu komai wasu suna zuwa su kwanta a cikin masallaci shi ma sai zo zai wuce cikin dare da mutane yan fada suna bin shi shi ne khalifa shi ne gaba ɗaya sarkin musulmi daga amirin mumini bai sani ba sai bije kafan wani cikin duhu a mutum na kwanci wannan da aka bije kafan tasa sai tashi cikin fushi Yace ke wani irin mahaukaci ne ke mahaukaci ne ya ce masa ya kake gani kamar yanzu kawai ka zo ka ina ji yau ake kwamishinan asibitin din na ko na 44 ba burtai ya zuwa motar da aka ɗauko burtai ka shiga gabanta ka ce ya kuka ko gamon ne kuma ka gani ne <laughs> me zai faru <laughs> burtai ne shugaban ƙasa a ba shi bane shugaban ƙasa amma a mukamin irin nasa kai kai mai irin wannan to wannan fa gaba da yawa baron ne shine fa kalifa gaba da na mutum kai ma wakati ne sai ji yace a'a ba ma wakati bane wanda suke tare za su wannan su kama wani ce a ku gale yayi tambaya fatawa yace ni ma wakati ne nake mai a'a ba ma wakati bane ba shi ne ba kuma shi din bai ma san waye ba saboda duhu ne bai san waye ne yanzu a wannan amsin mara ya kake kallo ba a samu kwanciyar hankali ba ba a samu natsuwa ba in ka ce min shege an rubuta a jiki na goshi na dai shege ne kuma ni na san ba shegen ba ne zai dame ni in ka ce min mugu na san ni ba mugu ba ne in ka ce min azzalimi na san ba azzalimi ka ba duk zan damu kaina me yasa sai ni na ɓata baki na na rama na ce maka kai ne azzalimi kai ne mugu kai ne ne kai ne kaza kuma duk zai nake magana ana na ana ta rubuta min zunubi zunubi zunubi zunubi zunubi na zagi iyayena ba za a yi jama kila in shiru ba zauna lafiya kai da kai ka je ka karata ai abinda kowa yake da shi shi ke bayarwa kowane tsuntsu kukan gidansu yake abdullahi dan abbas yana tafiya da sahabbansa wasu mutane suka kama zage shi mugu kawai tsinan ne kaza kaza shi kuma sai Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi ah mamaki kama wanda suka ce mutane na zagin ka kana musu addu'a yace abin da suke da shi suka bani sharrin suke da shi suka bani ni kuma alkhairin da ke tare da ni nake ba su zaura aka abu talib kaga duk da mushriki ne ya nuna irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ummu jamil ko ka ce ummu qabih matar abu la ta taba zuwa ta zagi annabi sallallahu alaihi wasallama da katar dutse tace za ta buga masa akai yana zaune a Ka'aba shi da Abubakar bayan an sokar da tabbat ya da abu Lahab bin Watab tazo take cewa Abubakar ina abokin ka yake kafin ta zo Allah ya kanje fuska ta bata garin manzon Allah yana wurin azumi Abubakar ɗin kawai take gari sai zo da dutsen tana ina abokin ka wallahi in na ganshi sai na buga mai wannan dutsen yana zagin mu yana waka dama suna ta Qur'ani waka ne wai yana tani da mijina zamu shiga wuta to mu ma ai mun iya waka eh muzammaman abainahu afainahu wadinuhu abaina abin zargin nan ma mun saba masa mun ibishin kuma addinin ma ba za a yi ba ita ma ka ta yi a abubakar da ya shiru bai ce mata ba ta yadda dutse da dabi abubakar ya ce annabi baka bata ganka baka ce mata ko ya ce bai zance mata kana ji tana zagin ka tana cewa muzammaman ya ce ba da ni dinki ba ta ce muzammaman ne ni kuma sunana muhammadin mm. ni abun godiya ne idan kuma ta ce abun zargi ni ne abun zargi <laughs> to ya azo ne ce Allah ya kare ta ba ta gani Allah ya kare ni daga idan ta ba ta gani nan to zo na an zo na lafiya yi shi sa san da gone zo haka aka ce wai duk wanda ya zagi a kasuwa ya san da waye ko ba ka bane to koda da kai jan wannan zagin zai manne maka biye masa dan aika zai rashin hankali sai ka manta kawai ina fata muna fahimta mu zama masu haƙuri da hangen nesa kawai duk abin da yake ya riga ya faru bayan da zaka yi ka dawo da abin to tsayawa fada akan shi ma bata lokaci ina fata an fahimci wannan idan abin da aka batan ko aka aikata mai gyaruwa ne to a tsaya ana fada akai ana dan aka yi shirme ne ya kamata a yi tunanin ya za a gyara shi ne kawai ran kare tashi ba dan wannan ya riga ya faru <laughs> Allah ya shirye da mu mu ci gaba malam yake cewa ka bani dabbobi na inji Abu Talib ko dabbobi na wani amma daki kuwa yana da ubangijinsa wanda zai kare shi shikenan yace wa hadhihi almaqala wannan magana ta Abu Talib minhuma inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane wannan ko wannan magana daga gare su ne su waccan magana da suka faɗa sun faɗi cewa kada ya bar tafarkin muttalib ina fata ana fahimta shi abu talib ina fata an fahimta kun ga a nan gurin sun tabbatar da cewa Allah shi ne mahalicci amma daidai yau suka ce mai ya za a ya za a yi ka faɗi ka bar hanyar abdulmutsalif sai ce inda ƙaunin nabi sun faɗi hakan ne daidai lokacin da annabi ya faɗa wa ammin tali ammihi ya ce ƙulla ilaha illallah don ne suka faɗa masa wannan magana istikbaran an al'amal bi madluliha saboda girman kai akan kaske aiki da abinda ma'anar la ilaha illallah take nufi kama qala Allah ta'ala anhuma kamar yadda Allah ya faɗa akan su wa an amsalihi ma da ma ire-iren su min ula'ikal mushrikin daga cikin waɗannan mushrikai yace innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna su mushrikai sun kasance idan an ce musu babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah ko ku faɗi kalmar shahada yastakbiruna sai kaga suna girman kai suna dagawa ya ina sarakawa su faɗa mu mu faɗa wa yaquluna har ma ka ji suna cewa a inna la tariku alihatina mu za mu yanzu mu bar allolin mu da muka saba bauta mawa iyaye da kakanni ga wane wai li sha'irin majnun ga wani mawaki kawai mahaukaci dan ya zo ya ci a bauta mu Allah sa fare kawai saboda shi duk sai mu kyara allolinmu eh su ba za su faɗa wannan kalma ba haka suke fara alayhi ya ce alaihim bi qawlihi sai Allah da kansa ya musu raddi inda yake cewa bal jaa bil haqqi wallahi ba mahaukaci bane ba ba mawaki bane ba ya zo da gaskiya shi annabi wa saddaqa al mursalin kuma wallahi manzanni sun ba da gaskiya ma'ana duk abinda manzo ya zo da shi gaskiya ne shi ma wannan annabin gaskiya ne kuma da gaskiya ya zo bayyana ta'ala anna istikbarahum an qawli la ilaha illa Allah sai Allah ya yi bayanin cewa kan garewarsu da girman kan da suka yi gabarin faɗin la'ilaha illallah li ha ala nafsi ibadatihim al-alihati allati kanu ya'budunaha min saboda ma'anar kalmar tana da wani sako da take nunawa musamman ma dangane da allolin da suke bauta mawa kuma bayan Allah fa inna dilalata hadhihi kalima domin abinda wannan kalma take nuni ala nafi zalika wajen kore wannan bautan ga waɗancan alloli dilalatu tadammun wato nuni ne na kunsa na dole tabbas in kace la ilaha illallah to kace babu wani abin bautawa da gumakan nan da su hubal da su lata da su manata da su uzza da kowa gaba ɗaya ka rubuta su sai kace illallah sai Allah shi kadai to sun san ma'anar abu ai shi ka suka kiyarda Abu Talib din ya faɗi wannan kalmar. wa dilalatuha alayhi wa ala al-ikhlas dilalatun mutalaba sannan abinda kalmar take nunawa akan wannan kalma da ikhlasi dilala ce ta mutabaka wato dilala ne wanda idan ka da kalmar tana mutabaka da abin bana in ka ce la ilaha illallah kace kuma babu abota da gaskiya sai Allah to aikin ka ga cewa yana tafiya da wannan dan zaka kana bin Allah ne a sau da kafa bayan kai condemning allolin kuma zaka bauta ma Allah zaka yi mai sallah zaka yi mai ikhlasi zaka yi kaza zaka yi kaza zaka bar kaza in ya ce ka bari duk ya kunshi wannan malam yace wa min hikmatir rabbi ta'ala fi adami hidayati abi talib abi al-islam na daga cikin hikimar ubangiji subhanahu ta'ala yadda ya kaddara abu talib bai musulunta ba yace ah, li yubayyana li Allah dan ya bayyana wa bayinsa anna zalika ilayhi yana nuna cewa shiriyar a hannuna take ba a hannun annabi ba yanzu inda a hannun annabi ne kamar yadda ka fara da su gidansu daya a gidansu ya taso na yake ci yake sha na yake bacci wa zai riga musulunta shi zai riga musulunta amma sai ga shi mutum kuma shi zai kare shi kare babu rabu ya ce huwal qadiru alaihi dole man ku. yana nuna maka Allah ne kadai mai ikon shiriya ba waninsa ba falau kana inda annabi sallallahu alaihi wasallam inda a ce shiriyan nan a hannun annabi take yace allazi huwa afdalu khalqihi wanda shi annabi shine mafi fici mafi darajar halittun Allah yace min hidayatul qulubi wajen shiryar da zukatan bayi annabi ya kware wajen iya wa'azi wajen iya isar da sako wajen iya dawo da hankalinka ka fahimci abin da ake so wa tafrijul qulubi wani kuma ya yi damuwa idan kana cikin bakin ciki ka zo ka kawo kuka gurin sa ka roƙe shi a cikin abin da zai iya maka to zai yaye maka damuwarsa an gane wannan ko wanda shi Allah tabaraka wa ta'ala ke yin wannan sannan wa maghfiratu Zunubi, Allah ne mai gafarta zunubai wan najatu minal azabi Allah ne mai tsiratarwa daga azaba wa nahwi zalika da makamantan haka malaiki cewa la kana an nasi bi zalika wa aulahum bihi amin inda a ce duk wa'innan abubuwan annabi ne mai yi to da wanda ya fi cancanta ya fara yi ko ya samu wannan shiryan shine amminsa amminsa amma kuma tare da haka ammin nasa bai samu ba allazi kana yahuquhu wanda yake kare shi me ma'anar yahuquhu shine yana tattare shi ba a sun sha zuwa ba su ce za su kama annabi har kwamiti ake yi a shigo gidan a ce a yi kaza a ce a yi kaza amma duk da aka ce kaga Allah madaukakin sarki ya sa Abu Talib ya kare Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yahmihi yana bashi kariya wa yansuruhu yana taimakon sa wa yu'ayyidu ko yu'awihi kuma yana bashi mafaka subhana man baharat hikmatuhu al'uqud kai karki ya tabbata ga wanda hankalinsa ya da wa afwan wanda wanda hikimarsa ta riga ta gama da hankali wato hikimar Allah ta mamaye hankulan mutane wanda hankali bai sai iya gano haƙiƙanin hikimar ubangiji wa arsala al-ibadi ila ma yadulluhum ila ma'rifatihi ya kuma shiryar da bayansa zuwa ga abin da zai nautar da su zuwa ga sa shi Allah din wa tauhiduhu da kadaita shi wa ikhlasuhu da yi masa ikhlasi wa ikhlasul amal lahu da tsarkake aiki gare shi wata jiridihi da kuma tsabtace shi shi kadai da keɓance shi wajen bauta ba tare da an haɗa shi da kowa ba malam ya ce ƙauluhu inda ko malam yake cewa fa kana akhiru ma qala sai ya zama ƙarshen abin da abu talib ya faɗa shine al-ahsanu fihi rafu ala annahu ismu kana ma'ana fa kana akhiru ma qala ƙarshen abin da ya faɗa yace wa ma ba'da khabar sai ce qauluhu kuma ala millati abdul muttalib wato huwa ala millati abdul muttalib wai shi yana kan tafarkin abdul muttalib yace al-zahir zahirin wannan shine anna ba talib qala ana zahirin tunda yazo a da cewa huwa ala millati abdul muttalib kila shi din ya ce ne ana ni ina kan tafarkin <laughs> ina ba ta abin jona shi sa annabi ya zo da hadisin hadisin sai ya zo a cewa huwa Alamin, Lati, abdul muttalib zahirin abin da yake nuna kenan yace fa ghayruhu fa ghayyarahu rawi sai wanda ya ruwaito hadisin ya canza wannan kalma istiqbahan lil lafz al mazkur dan ya munanta lafazin yana dan yana munanta lafazin da ya ambata dan yanzu kai sai ka zo ka ce wana wana kana bada labarin wani ne yayi wani magumma guma guman zagi na rashin mutunci sai ka zo ka ce kawai sai ce na ce dan kaza kaza a ah, kaga wani zai dauka kamar kai kake bara ba A wani ka zo ba ka ce ya ce sai ka ce sai ya ce wai shi kaza kaga abu sauki kana kora abun a gare ka ne ko ba haka wani ya zo ya ce shi yana kan tafarki shi kuma ya zo ya ce shi yana kan tafarkin sai ga abun muni ne kamar ya danganta abun gare shi ne ma ko ba haka wani sai ce ya ce shi yana kan tafarkin na ga ana buga misalai a haka eh kama a ce wani ya shiga wuta ba za ka zo ka ce wata rana kun shiga wuta ba da kanka a ba za ka kawo kanka a ciki ba shi ne abinda da malam yake magana ya ce wa huwa min tasarrufatul hasana irin wannan yana daga cikin tasarrufi mai kyau kar ka dingina ma kanka muni ka dingina kai ne da shi ka ce wani can kaza an gane ko qalahu al-hafiz hafiz ya faɗi wannan hafiz ibn hajar malam ce ƙaunuhu. maganarsa ko inda yake cewa wato wa aba an yaqula la ilaha illa Allah Abu Talib yake fadin la ilaha illa Allah Hafiz ibn Hajar yake cewa haza ta'kidun min ar-rawi wannan tabbas ne daga wanda ya ruwaito hadisin fi nafi ko idhalika min Abi Talib wajen kore wato fadin hakan daga Abu Talib ina fata ana fahimta wa ba an yaqula la ilaha illa Allah ma'ana tunda yaki yana nuna ba zai fada ba kenan aka yi mutu ba tare da imani ba har ma an samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai sun tambaye shi suke ce masa yanzu amminka Abu Talib yana kare ka yana baka nasara yana taimakon ka. yana baka dukkan gudunmawa yanzu wannan ya amfane shi ko gashi ya mutu ba imani annabi ya ce kwarai da gaske ya amfane shi domin na same shi a can kasan wuta ne na ceto shi na dawo da shi da abahin bakin bakin gaba gaban wuta an sanya mai silifas guda biyu na wuta amma kwakwalwarsa tana ta farfasa silifas dama annabi ya faɗa a hadisi cewa mafi ƙarancin azaban ɗan wuta shine wanda za a sa musulika ita ce aka samu abu dalil kuma ba kuma ana nufin wai shine ƙarshe ba daga shi shi nan ba za a samu wani ba wani ma zai yi yiwuwa cikin da shine mafi ƙarancin shi ma ka ga an same silifas amma ƙarshen azaba kenan a sa mutum silifas duk cikin kanan ba komai ba wani kuna ba komai silifas ɗan wuta ne amma ƙwaƙwalwarsa tana ta farfasa saboda azaba Allah ya tsare ni to da ka daidai nan inda malam yace qala al musallifu anan ya kamata mu dakata sai mu tashi akan sa idan Allah ya sa muna raye darasin mu na gaba wanda makaranta ya zama daidai muna fata wanda madauki sarki ba mu lada wanda muke kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah madauki sarki ya taimara subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah sai a kira sallah tukunna yin a na'am ko tambaya wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Hmm. Eh. duka akwai zumma amma duk yana cikin nufin Allah ne dan akwai wanda za a ce kaza ba duk wanda ka gara ma eh amma kuma shi ma dan sai Allah ya ya eh Yeah.

domin wannan din shine amfanin da suka samu kaga annabi sallama a hadisin ya ce ya same shi a can kasan mutane saboda rashin imani ka gani yanzu su abu jahil din nan abu lahab kai lahab din nan abu lahab din nan ai kaga shi ma amin sani misali nake so in baka kaga shi yana cikin wato hawiya a wuta haifar gaba ɗaya kabba wanda ya kai hau ya bala'i da zarfi haka annabi fara hiya ab'aduha qaran to kuma a cikin Abuja Hajji to yanzu shi wannan alkhairin da ya yi na ba annabi kariya ya taimake shi ya kare shi har ma ya hana bige shi ya ce sai dai kaza sai kaza wannan abubuwan da ya rika yi da kyawun zuciyarsa kawai shi abin kunya yake gudu kar a ce ya abin kunya ya shiga sabon addini da ya ji kunyar lahira gwara ya ji ta duniya ko da ya ji kunyar duniya gwara ya ji a lahira ko kuma kila hakan ya biyo bayan rashin ba da gaskiya da lahiran ne yasa yake ganin kawai a iya ga ya mutu shikenan gara dai kai ji kunya a nan duniya ya mutu da wannan sakamakon haka maimakon a mai wannan azabar ta can kasan wuta shine annabi ya nemi ceto aka fito da shi zuwa gaban wuta gaba baki baki aka za musu jini ba to shin nan gaba kuma za a sake ceton shi a mai abuwa ba za a sake ceton shi saboda bai kafaɗi kalmar shahada bai musulunci ba kwata-kwata kuma yadda matsalarsa take shi yanzu kaga yana da matsala yana da bambanci da baban annabi wanda ya yi shi yana da bambanci da kakansa shi kansa Abdul Muttalib din wanda shi ma ya ga annabin ya ma rike shi sai dai kawai lokacin yana dan yaro ya rasu yana da babbanci da mahaifiyar annabi da shi Abu Jahal da Abu Lahab da shi Abu Talib din nan dukkan su da girman su da komai annabi ya zama annabi aka aika shi kuma duk ba su imani da shi kaga sun ga musulunci to kuma shi kafiri Khalidi na biya ne abada kawai iya abin da za su iya samu ko zai samu shine wannan takfif haka ya zo ko a hadisin ceto hadisin ceto yana da tsawo ceto kala takwas ne a ciki bakwai gaba ɗaya na annabin shi kadai to a cikin ɗayan na takwas ɗin ne za a kasa shi ma zai maimaitu ga annabin sau hudu to a wancan ɗayan akwai wannan na'amun nasa ba taɓa kawo inda annabi zai cece shi kuma ya fito da shi aljanna ba duka yana nan da kau iyakar ta kenan hadisin ya zo kan cewa za a ceto shi daga tsananin azabar a sauƙaƙa masa azaba amma ka ji boye da sauƙin ba takalmi ne amma ƙwaƙwalwa tana ta farfasa eh gaba ɗaya ma salaka kun fi tsakar, ƙalu don na kun min al-musallin. wanda kamar da'awa ba wannan su ma yanzu a halin yanzu da muke ciki a yanzu ana da inda akwai yawa inda ya to kenan, wanda da awa bata ishe su ba kenan su yanzu al'amarin su yana wurin Allah malamai sun yi maganganu ne sun ce Allah ya san wane ne a cikin su da da'awan ma ta isa zai imani wanne ne zai zama kafiri Allah ya san wannan zai sa wanda ya ga dama cikin wuta ya sa wanda ya ga dama cikin aljanna an fahimta wasu kuma suka ce a'a su ahal fatara ne ai ahal fatara wannan duk hukuncin ya shafa har iyayen manzon Allah su kuma da ba wani manzo da ya zo sauraka su Allah madaukin sarki zai yi hukuncin da ya so nemo waye dan wuta a ciki waye dan aljanna a cikin su ba aikin mu bane duk ba za mu gano ba sai mu bar shi al'amuran yana hannun Allah amma mafi ingancin zance dangane da maganganun da ake na cewa abi wa baka finnar babana da babanka na wuta malamai sun yi magana sun ce ana nufin babansa abu talib ne ba wai babansa mahaifi ba ina fata an fahimta bayan da za a yi hukunci babansa na cikin wuta nassin cewa wai ya nemi Allah ya nema ma mahaifiyarsa gafara ba ba shi izini ba ya nemi dama ya kai ziyara kabarin ta an ba shi izini wannan ba shi ke nuna cewa ya wuta ba ce kai ne kake da matar ka in ka ga dama za ta anguwa ka ce in ka ga dama ka ce ba za ki ba shi ke nuna ko inda za san matsala ne ina fata ana fahimta misali ne wannan kawai na bada saboda haka ba za a kafa hujja da wancan ko da hadisin ya inganta a ce wai iyayensa na wuta ba ganganci ne mutum ya buɗe baki malami ya ce iyayen annabi wanda suka haife shi suna cikin wuta wannan kuskure baka kuma ita kace suna cikin aljanna ba ahlul fatara ne su ahlul fatara kuma hukuncin su yana wurin Allah shikenan ka da bakin ka kai shiru Allah ne ya halicce ni ya halicce ka ya halicci annabin da yanda ya ga dama ya kai iyayen annabi adalci ne daga gare shi subhanahu wataala shikenan kwarai da gaske da yawa za ka ji mutane na faɗin yin wannan kan ci a wajen da yi ai budin wata koma ya wannan to ashe na ce maka ba wai shi ke dalilin cewa yan wuta bane hadithun da aka kafa hujja da shi ba wancan fa bai kai karfin wannan ba na cewa na abu hatimu tsayi dan dan sa hatim din shi zo yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babana a jahiliya mutumin kirki ne yana so a rika yaban shi yana taimakon baki da kaza da kaza yadda ka san wani alhaji mai kuɗi da ka sani mai yawan ce da dukiyarsa na yin faki to kuma ya mutu da musulunta a yana babansa yake sai annabi ce yana wuta da mun koso ne bai taɓa ce Allah ya shi daga azaba yana yi ne don riya kawai kuma dama hankalinsa ya tashi ya ji dama bai yi wannan tambayar ba har ya juya ya tafi saboda annabi ya sauƙaƙa masa ma zafin abin fataure ya ce awo kai da babana da babanka suna wuta to wani baban duka shirwa su babansa ne abu talib ammi dan uwan babanka babanka ne wan babanka kanin babanka duk babanninka ne shi ake nufi saboda shi ne ya ga annabi shi ya ga musulunci kuma shi ne mai imani da cewa wancan uban da ya haife shi ya mara su ne tun ba a haife shi ba yanzu an masa adalci a ce zai shiga wuta a hankali kaga ba shi ake nufi ba yi <laughs> da haka wannan shi akwai nasoshi da suka tabbatar da shi ake nufi kuma an tambaye shi shi abu dala shi abdul muttalib din aka ce waye wannan a wurinka kaga babansu kenan kaka kenan ba sai ce ɗana ne kaga shi a laran larabci suna kiran kaka ko wan uba ko waye a matsayin uba ko ƙur'ani ya ce menene yace wa kana abuhuma salihan a cikin suratul kafi malamai suka ce kakansu na bakwai shine mutumin kirki kaka na bakwai ba daya biyu uku har kirkin yazo kan yayi jikoki da taba kunne da ohoho Allah ya tsare musu su saboda ba ohoho ake cewa ba to ni da kana ana fara ban san gaskiya ba a ce ohoho a ce umbumbum akwai umbumbum ko <laughs> Allah ya shirye da mu to gaskiya da yan uwa masu albarka mas'ala ta hukuncin makomar iyayen manzon Allah mafi kyau shine jan baki a shiru kawai ya fa alkhairi da bakin gari shi shine zaman lafiya Allah ya sa mu dace Allah ya fi mana kurakuran mu Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin